na shehun musulunci ibn qayyim Jauziya, karatunmu na baya mun karanta fasali da yake magana akan ɗaya daga cikin haɗari da saƙon Allah ke da shi shi ne cire bayi daga da'ira ta ihsani mataki ko martaba ta ihsani shine mafi girman martaba da bawa ke kaiwa wajen kyautata alaka tsakanin shi da ubangijinsa hadisin da mala'ika jibril ya zo ya yi tambayoyi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye shi game da musulunci ya tambaye shi game da mataki na gaba da wannan matakin shine imani sai kuma ya mishi tambaya game da ihsani al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ma Allah tamkar kana ganin Allah idan baka ganin Allah to ka sani cewa lokacin da kake wannan ibadan, lokacin da kake gudanar da duk abin da kake gudanarwa Allah yana ganin ka to ɗaya daga cikin haɗari da fitina masifa na saƙon Allah Shi ne cire bawa daga cikin da'ira na isani, to yanzu zai sauko ƙasa sai a dawo da shi mataki na imani jama'a mun fahimta idan mutum ya dulmu ya cikin sabon Allah to duk lokacin da ya saba ma Allah illar da sabon Allah ke mishi rage mishi daraja da kima sabon Allah ke yi yana sauko da shi kasa kasa kasa kasa karshe Allah ya sauwake takan kai ma ya fita daga cikin musulunci gaba ɗaya. saboda kamalin ya ce al-ma'asi tuhurin rufkatar mu'minina sabon Allah yakan haramta riskar kanka a cikin tawagar mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa masu imani to sabon Allah kan haramta wa mutum ya samu kansa a cikin tawagar jama'ar mu'minai jama'a mun fahimta yanzu karatunmu na baya ya nuna mana yadda sabon Allah ke sauko da bayi daga daraja ta ihsani ya gangaro da su zuwa ajin mu'minai jama'a mun fahimta to yanzu malam zai bi da mu mataki bayan mataki daga wannan martaban daga wannan matsayin ya saukar da bawa zuwa matsayi kaza daga wannan matsayin ya saukar da shi zuwa matsayi kaza karshe har ya zo ya raba shi da addini baki daya saboda haka duk kankantan abin da ka gani na saƙon Allah wadda kai a ganin ka kankanin abu ne to ba kankanin abu bane ba yana da girma zai cutar da kai zai daɗa nisanta ka da ubangiji zai dada kusantar da kai zuwa ga halaka malam yace al alma'asi Tuhurin, rufkatar mu'minin saƙon Allah yana haramta mutum ya samu kansa a cikin jama'ar mu'minai malam ya ce wa manfata hu, rufqatul mu'minin duk wanda ya subce mishi ya kubuce mishi samun kansa a cikin tawagar masu imani wa husni difa'illahi alhum da kuma kyakkyawan kariya da Allah ke ba wa masu imani domin idan mutum ya samu kansa a cikin tawagar waɗanda suka yi imani da Allah to akwai kaso da Allah subhanahu wata'ala ya ware musu akwai kariya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi ma waɗanda suka yi imani da Allah to wadda kasantuwa a cikin wannan jama'a ta subce mishi wannan kariya da Allah subhanahu wa ta'ala ke ba wa masu imani ya subce mishi malam ya ce fa inna Allah yudafi'u anil ladina amanu domin Allah subhanahu wa ta'ala yana tunkuɗewa gabarin waɗanda suka yi imani da Allah sharrin da zai taso musu fitina da zai taso musu munanan ababa da za su cin musu farmaki na abokan gaba farmaki na makiyansu to Allah kan ba da kariya wa waɗanda suka yi imani da Allah ya tunkuɗe wannan sharri gabarinsu jama'a muna fahimta? fa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu lalle Allah yana tunkuɗe sharri da fitina yakan ba da kariya ma waɗanda suka yi imani da Allah malam yace fatahu kullu khairin rattabahu Allah fi kitabihi 'anil iman to duk wanda kasantuwa a cikin wannan tawaga ta sukce mishi to kowane alkhairi ma ya subce mishi wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rattaba shi a cikin littafinsa alkur'ani game da waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya yi alƙawurra dewa a cikin alkur'ani game da waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya yi alƙawurra da yawa a cikin alkur'ani na ba da kariya ma waɗanda suka yi imani da Allah to idan mutum ya ci gaba da bibiyan saƙon Allah yana bibiyan saƙon Allah yanzu mun ji yadda saƙon Allah ya gangaro da shi daga wancan mataki na ihsani ya dawo zuwa ga mataki na imani to a matsayinsa na mu'mini wanda yake tare da tawagar waɗanda suka yi imani da Allah to akwai alƙawurra da yawa da Allah subhanahu wata'ala yi wa masu imani kaga duk da ya kasance a tawagar masu imani zai amfani duk abin da zai amfani masu imani kenan ko to yanzu shedan na bakin cikin haka yana hasadar haka zai yi ƙoƙari ya fidda shi daga cikin wannan tawaga mai albarka saboda haka malam yace fatahu kullu khairin idan mutum ya sufce mishi kasantuwa a cikin tawagar waɗanda suka yi imani da Allah to dukkan alkhairi ya sufce mishi wadda Allah subhanahu wata'ala ya alkawarta su ya jera su a cikin littafi a cikin littafinsa alkur'ani anil iman game da al'amarin imani wa huwa hau mi'ati kasla kuma waɗannan ababen sun kai ababa guda ɗari da Allah ya yi alkawarin zai rabautar da masu imani da shi jama'a mun fahimta wadda ya yi imani da Allah waɗanda suka yi imani da Allah Allah zai musu kaza Allah zai musu kaza Allah zai ba su kaza Allah zai kare su daga kaza Allah zai musu baiwa da kaza malam yace Allah ya rattaba ababa kusan guda ɗari da ya yi alkawari wa masu imani to duk lokacin da wannan martaba ta subce ma wani daga cikin bayin Allah to kamar dukkan waɗannan alkhairai sun subce mishi ne baki ɗaya ɗan kuwa mun fahimta ko wa huwa nahwu mi'ati kasla wanda sun kai halaye ko sifofi guda ɗari kullu kaslatin minha kuma kowace ɗabi'a daga ciki kowace sifa ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda ɗari kairun mina duniya wa mafi ha ya fi duniya da abin da ke cikin duniya kai. jama'a mun fahimta ko waɗansu sifofi ne da Allah ya yi alkawari a kansu ya rattaba waɗansu sakamako na alkhairi a kansu ga mutanen da suka siffanta da waɗannan sifofi na imani za a musu kaza za a musu kaza za a musu kaza malam ya ce waɗannan sifofi sun kai guda ɗari kowane ɗaya daga ciki idan da za ka riske shi Allah ya taimake ka Karibaci wannan abin da Allah ya alkawarta din to kowane guda ɗaya a cikin ɗarin nan alkhairinsa ya fi duniya da abin da yake cikin duniya baki Allah ya tabbatar da mu akan imani da aiki mai kyau faminha daga cikin waɗannan ababa da Allah subhanahu wa ta'ala ya rattaba su akan imani al'ajirul azim shi ne babban sakamako da yake bayarwa a ranar alƙiyam yana daga cikin wannan babban sakamako shine rabautar da bawa da hisabi mai sauƙi a ranar alƙiyam rabautar da bayi da babban sakamako da Allah zai daga cikin akwai hisabi mai sauki hisaban yasira shi ne darasin da muke tattaunawa a kan shi a can majalisun mu na school of idan allah subhanahu wa ta'ala ya zo filin alkiyama domin hisabi akwai waɗanda kafin a fara hisabin allah zai kira su ya nuna musu laifukansu su yi itirafi da laifukansu ya musu afuwa ya ce su wuce su tafi abinsu ɗaya daga cikin ribar da mutum zai ci kasantuwansa a tawagar waɗanda suka yi imani da Allah suka tsare aiki na alkaini akwai ribatan hisabi mai sauki Allah ya tabbatar mana da shi daga cikin akwai karɓar littafi da hannun dama daga cikin akwai haurawa tsallake siraɗi a cikin aminci na na aisha matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce ya manzon Allah irin yadda kake ba da misali kake siffanta mana tashin alkiyama irin yadda muke karanta tashin alkiyama yake a cikin alkur'ani shin mutum zai iya ganin wani wadda ya sani a duniya ya gane shi a filin alkiyama duk da wannan furmutsi da ake ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mata duk wanda ya san wani zai gane shi a ranar alkiyama yace mata amma na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan yace mata banda wurare guda uku da wajen da za a yi awu lokacin da aka fito da mutum aka tara ayyukansa na alkhairi aka tara ayyukansa na sharri aka mai aka biya shi duk abin da ya aikata na alkhairi ko sharri to Allah sai ce a auna wannan aikin annabi ya ce lokacin da ake wannan aikin saboda gigita da tashin hankali babu uban da zai ga dan shi ya gane ko dan ya ga sai ya gane shi na biyu da wajen da ake raba littafi yadda kaga ake ba da tiket na shiga jirgi yadda kaga ake ba da satifiket na kowane irin aiki da karatu da mutum ya yi idan a shar kake yi akwai satifiket da za a baka takaddanka shi zai bayyanar maka da matsayinka annabi ya ce to lokacin da ake raba takadda tashin hankalin da mutane ke ciki ba wanda ke iya ganin wani ya gane shi annabi ya ce da lokacin da za a hau sirari ɗaya bayan ɗaya wa in minkum illa waridu ba wani kowaye zai hau wannan sirari annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta sirari da irin haɗari da sirari ke da shi to haka za a dinga kira ɗaya bayan ɗaya wane wane wane wane duk faɗin duniya idan masu suna irin naka kun kai miliyan ɗaya idan aka kira sunanka da yadda za a yi bayaninka kai kasan kai ake kira ka fito to idan ka fito sai a ce maka wuce ‘ya'yanka suna kallonka jikokinka suna kallonka jikanka da aka aife shi bayan shekara dubu da barinka duniya yana tsaye zai ga ka siradi a lokacin annabi ya ce zumunci zai tashi ya tsaya ya ce wallahi duk wanda ya walakanta ni a duniya ba zan bar shi ya wuce ta nan ba annabi ya ce kuma yana gefen siradin yana tsaye annabi ya ce wani zai haura ya wuce kamar kyaftawan ido wani kamar walƙiya yadda za ka ga walƙiya ya zo ya wuce haka wani na jefen ka na tsayuwa a bakin sinadin za ka hange shi a ƙarshe ya wuce wani zai wuce annabi ya ce kamar yadda iska take gudu wani zai wuce kamar gudun doki wani zai wuce kamar gudun kafa wani zai wuce kamar sauri wani zai wuce annabi ya ta siffanta wani na sa kafansa yana wankana wani kuma yana tafiyan yana tafiyan haskensa sai ya dauki la hawla wala quwwata illa billah to haka dai annabi sallallahu alaihi wa sallam kana fara takawa zai fara rabbi sallim sallim eh, yau ake ce ma annabi ya ce kana ganin abin abin banza ne za ka ga ranansa za ka ga ranansa akwai wanda waɗannan kujiyoyi da annabi ya magana za su je su riba shi su kama shi annabi ya je ya sake neman alfarma abin Allah waɗannan kalale ya ubangiji sun kama wani na annabi Allah ya ce mishi kaje ka cece shi a zo a bari ka ci gaba da tafiya wani haka zai ketara annabi ya ce ya kata-kata waɗannan ƙugiyoyi sun kakarce shi to yana daga cikin sakamakon da za ka samu tsallakewa a cikin sauki aljanna tana cikin wannan sakamako mai girma ganin Allah yana daga cikin wannan ajaran azima din ashe kenan kaga maganar malam ta tabbata cewa kowane abu ɗaya da Allah ya alkawarta ma waɗanda suka yi imani a cikin guda ɗarin nan ya fi duniya da abin da ke duniya ya fi ko bai fi ba ya fi Allah ya ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina azima da sannu Allah zai ba ma waɗanda suka yi imani wani irin sakamako mai girma to wannan sakamako ya shafi duk abin da muka ambata har zuwa aljanna da Allah zai bashi yardan Allah da zai samu da kuma ganin Allah da zai wa minha ad-dafu anhum surura ad-dunya yana daga cikin abin da Allah ya alkawarta ma waɗanda suka yi imani da Allah tun kuɗe musu sharurruka na duniya da lahira Allah ya ce inna Allah yudafi'u anil na amanu lalle Allah yana tun kuɗewa gabarin waɗanda suka yi imani da Allah waɗanda suka yi imani suka tsaya akan imani to Allah yakan tunkuɗe cututtuka yakan tunkuɗe sharrurruka yakan tunkuɗe hari daga abokan gabansu shi ne ce wallan ya ja'alallahu lilkafiri na alal mu'minina sabila idan kuka yi imani kuka tsare imani to Allah duk abin da bai taso muku Allah ya kai shiga muku wannan abu inda kuka yi watsi da imani to shi ke nan kuma sai ya bar ku da dabarar annabi yakan ce ya Allah la tukilni ila nafsi tarfata ayn Allah karka bar ni in ci gashin kaina in yi gaban kaina ko da daidai da kyaftawar ido ne a ce ba tallafinka ba agajinka shi yasa imani imani Shi ne mafi girman garkuwa ga waɗanda suka yi imani da Allah duk lokacin da mutane suka ce ba za su yi addini ba ba za su kiyaye imani ba ba za su yi imani ba kar ka ɗauka akwai wani abu wallahi da zai iya ba su kariya a rayuwa duk abin da kaga ake magana nan wallahi ɓata lokaci ne in dai ka yarda Najeriya Najeriya Allah ne duk wani wanda ake ganin sa a Najeriya haka ya samu Najeriya ƙarya ne kuma a ce matsalolin najeriya ba allah ne zai maganin su ba ba zai yi ba allah kuma ba a mai dole ya ba mu labari a cikin suratul aqab da ya magana akan adawa da ƙarfi annabi hudu da yake musu wa'azi idan ka ji irin abun da suka taka daga ciki yake musu wata tafibuna masani'a la'allakum taqludun annabi hudu ya ce musu haba ko kuwa manya manyan kamfanoni haka kamar za ku dawwama a duniya kasan dai kamfanonin da har ake fada sun yi yawa kasan dai sun fi kamfanonin Najeriya yawa wa idza babashtum babashtum in kun tashi damka kuma damka kuke na jabberanci haka da a kama mutum a kakkarya a kashi Allah sai ce wala kadi makkannakum fi in makkannakum Allah ya mun ba su tamkini mun ba su dama mun ba su power mun ba su fasaha wadda ku inda mun ba ku dama ba da ku bi Allah wadda an lalahun san'an wa absaran wa afida Allah ya ce mun ba su ji mun ba su gani Allah ya ce mun ba su fasaha da technology Allah sai ce fama a gana alhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in Allah ya ce da ji da gani da basira da baiwa da muka ba su Allah ya ce bai amfane su da komai ba me yasa Allah ke ikkanu ya na bi ayatillah don sun yi fada da ayoyin Allah ga gashi nan a Qur'ani su saboda tsabar fasaha wannan kamar dutsen tenshin nan karka ɗauka wai gini za a je a ayi akan shi a'a za a samu wani kayan aiki ne shi za a karta kartansa za a yi watan hituna min aljibali buyutan farihin ko farihin za a je a karce shi ne a sassaƙe a huda a yi falo a yi kaza a yi kaza duk abin da ake bukata na rayuwa a yi a cikin dutsen kasan dai ai an wuce maganin iska ta daga rufi ko duk a yi yake Allah ya ce a a rum awalam yasiru fil ardi fa yanzuru kaifa kana akibatal ladina min qablihim shin wai me yasa ku ba za ku yi yawo a bayan kasa ku je ku ga yadda karshen al'ummomin da suka gabace ku ya kare ba kanu ashadda minhum quwwatan Allah yake su waɗanda suka gabace su Allah yake sun fi su karfin jiki da karfin tattalin arziki a suratu tauba yace wa aktsara amwalan wa aulada sun fi al'ummarka kudi da 'ya'ya da ƙarfin tattalin arziki awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al arda Allah ce sun bincike ƙasa sun bincike duk wani abu sunan shi ma'adini Allah ya ce wa asarul arba sun bincike shi wa amaruwa sun rayar da duniya sun ciyar da duniya gaba aksara mimma amaruwa sama da yadda al'ummar ka ta ciyar da duniya gaba wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce amma da muka aiko manzanni da wa'azi muka aiko su da wahayi da imani suka ki Allah ya ce ga abin da ya faru da su a suratul saba'i ma cewa yayi wa ma balagu ni ishara ma atainahu Allah ya ce abinda muka ba mu al'ummomin da suka shude ban mu ba mu ba mu al'ummar ka 1 over 10 na abinda su muka ba su ba yanzu baka duba irin fir'auna ka dubi irin fir'auna fir'auna ba da ke ji ake da tarihin sannan shi yake mulkan misira tun kan fa a haifi annabi musa ka yi lissafi tun kan a haifi annabi musa domin lokacin da ya samu labari za a haifi wani yaro a cikin banu isra'il a lokacin ya ɗauki matakin a yanka duk yaron da aka haifa ɗa namiji har aka haifi annabi Musa har annabi Musa ya shekara arba'in a duniya yana manzo fir'auna fa shine shugaban kasa har annabi Musa aka manzantar da shi ya kama da'awa ya dana ko bai dana ba to haka abubuwan suke in duk al'umma kowa gidansa kowa gidansa akwai rijiyar fetur na rantse da Allah in ba ku bi Allah ba ba ku amfana ba in ba ku bi Allah ba ba ku amfana ba Allah sai ka bi shi yake sakarewa wannan shi ke sa ka aiki ɗa kai ka aiki ɗan ɗan ya zama maka matsala idan ɗanka zai zama maka matsala akwai yiwuwar dukiyarka ta zama maka matsala saboda haka komai a wajen Allah yake ka'idar Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to imani da Allah Allah kan tunkuɗe irin waɗannan ababa gabarin waɗanda suka yi imani da Allah Allah yakan tunkuɗe su gabarin waɗanda suka yi imani da Allah wani na daga cikin istighfarul mala'ika hamalatul arshi lahum sannan daga cikin abin da Allah ya alkawarta musu shine neman gafaran mala'iku waɗanda ke ɗauke da al'arshin Allah suna ma masu imani addu'a yadda kake zaunin nan kana tafiya a hanya kana gona kana shago kana ofis kana zaune akwai mala'ikun da Allah ya su dinga maka addu'a Allah ya allazina yahmiluna al waɗanda ke ɗauke da al'arshin Allah wa man haulahu da waɗanda ke zagaye da su da waɗanda suke san suke ganga da su wa man haulahu ba waɗanda suke gefe-gefen su ba Allah ya yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna masu imani da Allah wa yastaghfiruna lillazina amanu kuma suna neman gafara ma waɗanda suka yi imani Allah wani Allah ka yafe shi laifin da yi lokaci kaza Allah shi ma ya manta Allah karka kama shi da shi faghfir lillazina tabu واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وذرياتهم الله كغفرت مشي Allah ka shigar da shi aljanna da kai alkawari da shi da iyayensa da zuriyar da waɗanda suka tafi akan wannan turba na kyautatawa da imani wakihi usayi'at Allah ka tsare su daga mummunan hisabi Allah kar ka zo tsayi da wani Allah hisabin sai tsananta wa man taki sayyi'ati yawma irin Allah duk wanda ka tsare shi daga tsananin hisabi a wannan ranar, faqad rahimtahu Allah ka tausaya mishi wa zalika huwa al-fawz azim malan kai kana zo da wasu bacci kake mala'iku suna ta nema maka wannan alfarma a wajen ubangiji saboda wannan matsayi da ka tsare kaga da addu'ar ka da ta mala'ika ɗaya ce ba ɗaya ba ce waminha yana daga cikin abin da Allah ya alkawarta ma waɗanda suka yi imani shi yasa mana duk abu in zai taba imani kaji annabi na cewa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'minun barawo bai sata lokacin da yake sata yana mai imani la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya zina lokacin da yake zina kaga zina taɓa imani take yi zai maka mummunan bari sata lokacin da za ka ɗau abin wani ko za ka cuci wani ko za ka zalunci wani ka tuna wannan satan za ka iya maka barin wannan garaɓa. ito eh, ka auna abin da ka satan ko kai zaluncin ko ka karɓi cin hancin ka auna wannan abin me zai maka wadda zai yi daidai da wannan addu'a da mala'iku da su maka zai yi ɗaya ba zai yi ba Allah ke kiran mutane zuwa ga tadabburi na alkur'ani kana karantawa kana cire sakon da ke ciki abinda ke ciki na alkaini ka yi kokari ka tsare abinda aka hane ka ka nisance shi Allah ya ce na'am wa minha muwalatul lahi lahu sannan akwai jibantar Allah gare su wala yazillu man maulahu Allah kuma baya taba tabewa wadda maulansa shine Allah zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna kafirina la maula lahum Allah to zai zama maulansa قال الله تعالى الله يتي الله ولي الذين آمنوا الله شيني ولي مجي بنجي متى يمكن ولن سكي إيماني لأ الله kaga duk waɗannan abubuwan an rattaba su ne akan imani da Allah kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa imani yana ƙaruwa imani yana raguwa aiki na kwarai biyayya ma Allah aikin alkhairi yana ƙara imani sabon Allah yana tauye imani to yanzu mun ji a karatunmu na baya yadda shaidan ya saɗaɗa ya gangaro da mutum daga wancan mataki na ihsani zuwa mataki na imani to yanzu kuma zai ta jefa shi cikin waɗansu ayyuka wadda zai fidda shi daga wannan ajin ومنها daga ciki akwai amurhu mala'ikatahu bi tathbitihim Allah yakan umurci mala'iku su karfafi waɗanda suka yi imani da Allah suka rafafi waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce iryuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum Allah ya yi wahayi wa mala'iku lokacin da aka fita badar ya ce ina tare da ku ba sabbitul ladina amanu ku tabbatar da masu imani to ba abun yaki bane kawai akwai lokacin da idan mutum ya rungumi hanya ta alkhairi ya sakankance a hanya ta alkhairi ya yi tarbiyyar kansa a hanya ta alkhairi to malam Allah kan sanya mala'iku su dinga zaburar da shi zuwa ga alkhairi sai kaga laifi ne in zai yi mana sai ya gagara ya yi kaman zai yi ya gagara ya yi kaman zai yi to mala'iku ne suke tunkuɗe shi gabarin yin wannan abin haka kuma idan mutum ya riga ya saba da sharri duk da kake ji mutum ya saba shan giya da zai iya bari ba shedan ne lokacin da ya zo yake so ya bari to a lokacin su kuma aikin su zai tashi lokacin da yake so ya bar shan wiwi ko ya bar shan taba a lokacin shaitanun kuma inna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzuhum azza haka idan mutum mutumin kirki ne idan abun yazo zamewar kafan sai a banka shi sai yazo sai sai a ture shi saboda yanzu al'adarsa ɗabi'arsa malam ka ta kiyamun lailin nan yadda kaga kake tsare sallar azhar wallahi haka wani in lokacin kiyamun lailin ne wallahi zai iya baccin ba yadda kaga kake kiyaye irin waɗannan to haka wata ran aje aje duk abin da ake cewa baki waɗannan wallahi sai ka dawo da gaske wallahi kake kyamar su tsiraici idan ka gani wallahi sai hankalin kai tashi idan ka ga sabon Allah sai ka kyamace shi kyama asalin kyama wallahi saboda ɗabi'arka ta canza daga abun da za a ce wannan abun yana burgewa ya canza daga yadda za a ce wannan abun yana burgewa babu wani abin burgewa matukar abun za a bata ma ubangiji matukar abun za a bata ma ubangiji ne babu abin burgewa a ciki Allah ya samu dace daga ciki ومنها darajatu inda rabbihim wal masfiratu ربهم والمغفره karim الكريم والرزق karim sannan suna da darajoji a wajen ubangijinsu suna da wata irin gafara a wajen ubangiji sannan suna da wani arziki babba na karamci da Allah zai musu a ranar alkiyama duk ya danganci irin hutu da samun sake ma'ana da samun aminci da za su yi a ranar alkiyama duk abin da ake ciki wannan arriskul karim din shine rayuwa a dausayin gidan aljanna rayuwa a dausayin gidan aljanna na farko dai rayuwa malam ka tsare abin da zaka ji daɗin wancan lokacin ko baka tsare ba duk kana bata lokacin ka ne domin ko ka tsare imani ko kar ka tsare ko ka tsare gaskiya ko kar ka tsare ba fita a wahala na kai ba inda duniya ne ita duniya raktanta da matsaloli aka yi ta tsarin da aka bata a rayuwar duniya ba a tattalin ba a tattalin shi yasa duk jin daɗin rayuwar duniya inda ka ganshi a ƙwararri Allah sai ya kushe saboda jin daɗin wa ma mata'ul hayatid duniya wa ma hayatid duniya illa mata'ul gurur Allah sai ce jin daɗin duniya jin daɗi ne na rudi wannan lissafin idan ka zauna kama kanka misali yanzu misali idan da za mu dubi wane ne gidansa ya gidan kowa kyau a garin nan motarsa ta fi motan kowa kyau a garin nan jarinsa ya fi jarin kowa girma a garin nan sai mu zo mu ajiye shi sai mu dubi wane ne ba shi da ko keken hawa shi mallakarsa ba shi da inda zai zauna sai mu zo mu ajiye su mu ce to daga wata ɗaya zuwa yanzu mu bibiyi waye adadin damuwa da ɓacin ran ya fi yawa sai ka samu shi wadda ba shi da komin bai fi wadda mai motan ɓacin rai ba mota ba ta hana ranka ya ɓaci naman kaza ba yi hana ranka ya ɓaci gida ba yi hana ɓata ma rai gida bayi hana ka shiga bakin ciki saboda ka matsalolin daban waɗannan ababen daban da kaza da lemo da duk abin da ka gani nan kawai a iya gangan jike ke tsayawa amma ƙarya ne a ce shi ya samar ko ya gusar da damuwar zuciya baya yi don mutum na da gida babban gida kar ka ɗauka wai fi shi ɓacin rai ku zauna ku tattauna ya gaya maka nashi ban da alaka da wannan to sai aka ce kuma abinda a duniyan ma ba zai raba ka da damuwa ba ita duniya gwargwadon karfinka da daɗa shiganta gwargwadon daɗa gayyato matsalolinta akwai matsalar da in baka da kuɗi matsalar ma bai sai zo wajenka ba eh matsalar ma bai same ka ba saboda gwargwadon yadda kake daɗa girma a ciki to gwargwadon yadda kasuwan matsalolinta suke daɗa zake maka جماعه مو فهمت؟ تشيفا الله تكجن الرجين للناس هب الشهوات من النساء وكو من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والهرس تيتي ذلك متاع الحياة الدنيا هكذا yanzu malam don kana da gidan kanka wannan bai da gidan kansa shi kenan sai fi matsaloli ba shi ba ne su waɗannan hanyar su daban shi yasa ita lahira ake ce mata darus salam ita ba ran ma ba zai ɓaci ba ce ran ma kafin a shiga aljanna wannan za a lawa fi su yin min gilli abinda ke sa ran kan ya ɓaci ma ba za ka shiga aljanna ba sai an cire shi illa kilan salaman salama to sai ka ce kai ba za ka yi addinin ba za ka je ne ka zauna a yi karta ne a'a a yi lido ne a'a a yi muka ne a'a a kallifin fim part 1 da 2 da 3 ne to an ji in ka kalli fim shi min ciki ne mai sai ka fita a matsaloli amma idan ka lallaba ka kyautata imani da aiki mai kyau to aje ko da baka samu abin da kake fatar ka samu ba bayan ka kwanta dama to shi kenan sai ka fara karɓan wancan sakamakon tun mutum na kwanci a kabari annabi ya ce akan buɗa mishi gidansa a cikin gidan aljanna wata kofa yana hangen duk e in wata in ta dan wuce haka kana kallo kana kallon ta annabi ya ce kofa da a buɗe daga cikin kabarin zuwa cikin gidan aljanna dan wani fure-fure da sauransu duk kana kallo annabi ya ce kanshin kuma na shigowa to ba an huta ba wannan rayuwa da kake gani muke idan mutum ya dace ran da ya mutu annabi ya ce ya shiga hutu na har abada ya shiga hutu to duk Allah ya rattaba waɗannan ababa akan imani wa ha daga ciki al-izza shine samun izza daukaka galaba walillahi al-izzatu wa rasulihi wa mu'minin Allah yace na ga Allah izza na ga manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na ga mu'minai walakin almunafiqina la ya'lamun sai dai munafikai ba su sani ba izza ta Allah ce izza ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wa sallam izza ta waɗanda suka yi imani da Allah ne shi sa ma Allah sai ya danganta izzar da sifar imani wani mu'minin ga mu'minai don a gama kana fita daga cikin mu'minan to izzar ka ta suke ga shi na alkur'ani Allah ya ba da labari wata ka domin dunin lahi alihatan liyakunu lahum izza waɗansu da suka tashi neman solution domin samun izza rayuwa ba ka yiwuwa sai da shi wannan yasa ko da a al'adance a gargajiyance a jahilance kake ganin ana samun yaƙe-yaƙe tsakanin dauloli da kuma al'ummomi mashabamban sai a ce maka da gari kaza da gari kaza sun yi yaƙi ba wani abu ba ne. kowa yana so ne a ce shi yake da galaba shi yake da rinjaye wani na kasan shi wannan sai ya sa kowa ya yi yunkurin a ce shi ya yi mamaya a kan wani Allah ya ce kacin waɗansu sun rirriƙe waɗansu koma bayan Allah wata ka zumin dunin lahi aliha wannan aliha ya shafi komai duk abin da za ka iya riƙewa a matsayin abin bauta duk abin da za ka iya za ka riƙe wadda za ka juyar da wani nau'i na bauta zuwa gare shi ba ta ne? ina ba ne? alkhawf ne duk abin da zaka juyar na wani nau'in bauta zuwa ga wani kowaye to wannan abun ka rike shi a matsayin ilahun Allah ka wattakazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza Allah sai yake kalla ba zai samu ba ba zai samu ba munafukai sai suka haɗa kai da kafirin. Allah yattakhiduna al a awliya min duni al-mu'minin Allah sai yace ayabtaguna indahum Allah sai kuna ganin arna su ba ku izza ne sai yace walillahi al jami'a to haka Allah ya ta a Qur'ani wannan ya rike kaza wannan ya rike kaza wannan ya rike kaza abinda ake rikewa imani da aiki mai kyau to duk kankantan abin da ke hannunka na aiki Allah in ya albarkace shi sai yayi jaraba in Allah ya albarkace shi al'ummar musulmai babu wani abu da za su samu izza wallahi kamar su rike addini da kyau annabi ya bada labari a cikin hadisi idza tabaya'tum bil ina annabi yace idan kuka fara harkar saye da sayarwa da riba a ciki ina wani irin nau'i ne na dabara da ake don cin riba mutum ne zai zo wajen dan uwansa musulmi sai ce mishi yana son bashi wata za a yi wa matarsa aiki wataƙil wani larura ya taso mishi idan ya kalli yanayin da yake ciki sai ce mishi ba ni da kuɗi a ƙasa amma dai akwai wani mashin da dama na ce aje a sai da shi in kana bukata sai in sayar ma in za ka je ka sayar ne ka yi amfani da shi shi kenan sai ce to alaji a bani sai ya ɗauka ya bashi ce dubu hamsin ne to tun da ai ya san tun da ya sayar mishi da mashin dubu hamsin shi da za a ma matarsa ko ɗansa aiki ko zai nemi abinci ya yi sai ya hau mashin ai sayarwa zai yi to sai ya koma zai sayi mashin ɗin dubu arba'in ko dubu arba'in da biyar ko ya tura a sayo mishi mashin ɗin shi yasa suka ce bai ul’ila, in ka gada maka ce bai ul'hila wata dabara da za to Allah ya shar'anta mana bashi ne saboda tausayi aka tsakani ba ni da shi to sai ka ban bashi a matsayina na ɗan uwanka musulmi ba ka da shi to shi maciyin riba dalilin da ya sa Allah ya tsane shi yake gaba da shi shi kuma lokacin da ka tashi cin bashin shi kuma a lokacin kasuwarsa za ka yi a lokacin kasuwarsa ka tashi saboda ka shi matsalan jama'a shi kuma kasuwancinsa kenan ba ka yan kasuwa suke ba sai mutum ya sayi abu da sauki shekara 20 yana cin riba wai yau ya hararo in ya sayar haka zai faɗi sai ya ki ɗaukan asarin, sai ya ƙara kuɗin kayan dole dai ya raba ma jama'a wannan asaran ah, malam baka karɓar riba ne wannan abun da kace zaka faɗin shekara nawa kana cin riba akai yau ka ga asara kai ma sai ka tare ka in ka ki kuma to Allah zai kullo maka da hanyar da zaka yi asara annabi yace idza zata bil ina wa akhadtum aznab al baqar wa rabitum biz zar idan kuka mai da hankali kuka koma harkan noma da kiwo to noma da kiwo kan ina ce ya halatta to amma matsalar abinda annabi ke faɗa a hadisin yanzu abinda aka koma kenan aka yi watsi da addini wa tarattumul jihada kuka yi watsi da yaƙi don daga kalmar Allah sallata Allahu alaikum zullan Allah zai dora muku kaskanci la yanzihu kuma ba zai daga ba sai ce hatta tarji'u ila dinikum sai kun koma kun rike addini saboda ka akwai likitanci akwai duk wani injiniya akwai duk abin da za a koya kuma da addini amma in aka sake addini wannan harkan ba za ta iya rike al'umma ba za ta iya rike al'umma ba za ta riƙe al'umma ba shi yasa da Allah ya ma annabi da bayani ya hore mishi yadda ake murza taliya fulawa a yi taliya a yi cincin haka annabi da ke sarrafa ƙarfi to bayan an nuna mishi a ni'imar sabigatin wa kaddir fi sardi kai rikunan sulke a nemi abinci a yi kaza sai ce mishi kuma wa amalu salihan a kuma farike addini da kyau a rike addini da kyau to haka ake ana sana'a ana addini ana karatun boko ana addini ana harkan aiki ana addini ana kasuwa ana addini to wannan ke sa ga al'umma rayuwarta karfin tattalin arzikin ta ya tashi amma duk abin da aka rike kai watsi da Allah za a zo a nemi Allah jama'a mun fahimta malam yace wa minha daga ciki ma'iyyatullahi li ahli iman ma'iyya ta Allah Allah zai kasance tare da ma'abuta imani da taimako da tallafi da agaji wa anna Allah ma'al mu'minin lalle Allah yana tare da masu imani wa minha الرفعة في الدنيا والآخرة دوكك الدنيا والآخرة يرفع, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون كبير الله يتللي الله يرفع الله الذين آمنوا منكم الله نعتقد درجوج وأن سكي إيماني دكتشنكو والذين أوتوا العلم وأن أكباس إلمي درجات الله نعتقد درجوجنسو درجة كان درجة والله بما تعملون كبير للي الله masani ne game da abin da kuke aikatawa wa minha daga cikin irin waɗannan ababa da Allah ya alƙawari ɗan uwa ai muna ta ji jiko malam ya ɗan ya fito waɗansu ne a matsayin babin misali wanda duk wanda ya shiga cikin tawagar masu imani to zai mori wannan ababen da muke ambatawa idahuhum kiflaini min rahmatihi Allah zai ba su ninki biyu na rahamarsa wa idahuhum nuran yamshuna bihi zai ba su haske wanda za su yi tafiya a cikin hasken ranar alkiyama da kan siradi wa maghfirata wa maghfirata zunubihim da kuma gafaran zunubansu wa minha daga ciki alwud Allah ya ta'aluhu Allah subhanahu lahum da kuma soyayya da kauna da Allah ke sanya musu idan mutum yayi imani ya kyautata aiki to abu na farko da yake fara samu shine sai Allah ya so shi idan ya so shi sai ya kira mala'ika jibril sai ya ce mishi ina son wani kai ma ka so shi mala'ika jibril sai ya fara son ka shi yasa neman suna abin da ma a bata lokaci ne in kana so ka yi suna ka kulla alaka da Allah ne in Allah ya so ka dole a so ka dole a so ka amma in ka ce mutane ne da ka biye musu da ka iya musu ne ba za ka iya musu ba duk wanda zai yi abu ba da ikilasi ba yana bata lokacin sun yana daga cikin abin da ya fi wahala a duniya shine gamsar da mutane ba kuma wahalalle kamar wadda ya ji maransa yana so ya gamsar da mutane ba za su gamsu ba to amma idan ka bi Allah kai imani kai aiki mai kyau kai aiki mai kyau a bisa ikilasi da tsoron Allah to Allah sai ya soka idan ya soka sai ya gaya wa mala'ika Jibril yana son ka mala'ika Jibril ya soka mala'ika Jibril sai ya yi shela a duk mai din nan daga bakwai har ta ko ta ina ya ce Allah na son wani kai din ba za a kira sunanka kaga ai ka kai inda wani mai martaba ma bai kai ba sai ya gaya musu Allah na son wani ku so shi sai a soka annabi ce sai a saukar da soyayyar a zukatan bayi duk wani mutumin kirki in kaga mutum na fada da mutumin kirki to sai dai in mutumin banza amma duk mutumin kirki yakan samu natsuwa da mutumin kirki jama'a mun fahimta ko to shi kenan idan kuma mutanen kirki suka soka in mutanen manzan ba soka ba ka fadi to Allah yakan sa wannan soyayya wannan soyayya akwai riba ko ba riba addini da daɗi eh addini da daɗi Wahuwa huwa annahu yuhibbuhum Allah zai so su wa buhun ila malaikatihi kuma ya soyantar da su zuwa ga mala'ikunsa wa anbiya'ihi ya soyantar da su zuwa ga annabawansa wa ibadihi salihin ya soyantar da su zuwa ga bayinsa salihai Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan Allah zai sanya musu soyayya da kauna tsakanin su akwai soyayya da kauna Allah ya kaunace su mala'iku sun kaunace su salihan bayi sun kaunace su duka wannan na daga cikin abinda Allah ya rattaba bawa zai samu sanadiyar imani wa minha daga cikin amanuhum min al yau mai staddul kau amincinsu daga tsorata ranar da tsoro ke tsananta ranar alkiya faman amana wa aslama Allah ce wadda ya imani ya kyautata fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun babu bakin shi. wadda ya imani ya kyautata saboda ka duk abin da ka sani aikin alkhairi ne kai aikin alkhairi na haɓakar da imani duk abin da ka sani mummunan aiki ne ka ƙaurace mishi mummunan aiki yana tauye imani wa minha daga ciki annal muna'am alaihim waɗanda aka yi ni'ima a kansu allazina amarana haka ne ko na'am annahum almun'am alaihim su ne waɗanda Allah yayi ni'ima a kansu amara na an nas'alahu an yahdiyana ila siratihim wadda Allah ya umurce mu mu roke shi ya shirya da mu zuwa ga tafarkin su fi kulli yawmin a kowani ini wa lailatin da kowani dare sab'u sab'a asharata marra sau goma sha bakwai ba a cikin sallah ba kenan abinda muke karantawa a fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta wa wa minha anna alqur'ana huwa hudan hudan lahum wa shifa sannan alqur'ani shari'a ne gare su kuma waraka ne gare su qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa Allah yake ka gaya musu shi alkur'ani ga waɗanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka ne wallazina la yu'minuna waɗanda ba su yi imani ba fi azanihim waqarun cikin kunnuwansu akwai wani toshiya wani nauyi wa huwa alaihim aman kuma makanta ne a kansu ulaika yunadawna min makanin ba'i kuma irin waɗannan su ne wadda ake kiransu daga nesa wadda ba sa iya ji tunda kunnan a toshe yake Allah ya tsare ni wal maqsud malam yace abin nufi annal imana shi imani sababun jalibun li kulli khairin fi dunya Sababini dalili ne mai dawo kowane irin alkhairi a duniya da lahira fa sababu na'am ko fa kullu khairin fi dunya wal akhirah duk wani alkhairi a duniya da lahira fa sababu al iman sababin sa imani jama'a mun ji ko wa kullu sharrin fi dunya wal akhirah duk wani sharri a duniya da lahira fa sababuhu adamul iman sababin sa rashin imani ma'ana a rasa imani in imani ya fushi to sababi ne na afkuwan kowane sharri a duniya da lahira fa kaifa yakunu alal abdi wai yayi to zai zama ba komi ba akan bawa Yaya zai zama bai ɗaɗa bawa da ƙasa ba yaya zai zama ba abun damuwa bane abun bawa an yarda ki ba shay'an yukrijuhu min da'iratul iman ya zai ya haura ma waɗansu ayyukan da za su da shi daga da'irar imani yanzu dai ai mun ji moro moro na imani ko malami ce to don me bawa zai kai kansa ya aikata abunda da zai da shi daga cikin wannan aji na masu imani wa yahulu bainahu wa bainahu ya sha makanci tsakaninsa da tsakanin imani walakin la yukriju min da'irat umumin muslimin sai dai duk da haka ba zai fita daga da'ira ta gama garin musulmai ba jama'a mun fahimta idan ya ci gaba da aikata sabon Allah yana aikata irin abin da muka ambata to sabon Allah zai gangarar da shi daga ajin can to yanzu kuma sai dawo ajin musulmai Gama mun fahimta kun ga yadda tafiyar ta faro daga can aka dawo aji na biyu to yanzu ya dawo ajin musulmai matukar ya ɓata rawarsa da tsalle wannan da'ira wannan tawaga ta masu imani ya ci gaba da aikata miyagun ayyuka to da su bankaɗo shi ya dawo ajin gama garin musulmai baki daya fa'ilista marra ala zunub idan ya doge ya ci gaba wajen aikata zunubai wa asarra alaiha ya doge a kai kifa alaihi an yarina ala kalbihi malam yake to ana je mai tsoro karfa saƙon allan ya yi kirci da tsatsa a zuciyar shi ne allah ce kalla bal rana ala kulubihim ma kanu masu tauye mudu ne bara ka tauye bariya ka taure shekarar ta goma kana harkan awon nan kana ta taurewa za ka biya kuma fa a kayi imani za ka biya ba wai da gangan bane tashin kiyaman ka yarda akwai hisabi akwai kwanciyan kabari ka yarda za a tsayi da kai ka yarda a ranka ba ka kokon tabbar Allah da zai hisabi ba amma kana ci gaba da yi Allah ya ce abun yayi kirci ne a zuciya yayi kanta ne ya yi kanta ne kasan ko hannu ne ya kanta in aka taba kantan ai ba sai mutum zai ji an taba jikinsa sosai ba ko to ya rufe inda ya kamata ya yi aiki malam ya ce akwai abin tsoro Karya mai kanta da tsatsa akan zuciya fa yukrijuhu an al-islam bil kulliya ya fidda shi daga musuluncin kwata kwata wa min haguna ishtadda kawfu salafi malam yace anan ne tsoron magabata ya tsananta kama kala ba wani daga cikin magabata yake cewa antum takafuna zunub ku kuna tsoron zunubi ne wa ana akhaful kufur ni kuma ina tsoron kafirci ne kar ka dauka wannan laifin iya aikinsa kawai kai ne a'a kullum yana baya baya baya da kai ne kullum yana baya baya da kai ne kar ka ɗauka maganan zina maganan zina ne maganan kaza maganan kaza ne a'a kamar wani kwale-kwale ka shiga kamar wani mota mota kamar wata mota ka hau lokacin da ka hau sabon Allah kar ka ɗauka tafiya kake ribas kake ribas kake to malam ya ce ku kuna tsoron zunubi ne wai kuna kallon zunubi zunubi ne ni kuma ina kallon sa ina tsoron kafirci ne domin na san lodin da yayin inda zai je ya sauke mutum a kafirci in kaga ya bar kama a musulunci to motan ta baci maka ne a hanya amma inda ya ka hau to kan zai kai ka saboda haka daga inda sakon Allah ya addabi al'umma to abin da yake shine fitar da su daga da'irar baki daya Allah ya san dace to wannan shine karshen wannan fasali sai kuma sati na